والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha hudu ga watan safar a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan jiran annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shi ne yammaci na bakwai kenan ga watan shida a shekara ta dubu da dari tara da casa'in da takwas wato miladiya kenan don ci gaba da karatun mu na kitabu tauhid yau matashiyar maganar da za mu tashi a kai babu ma ja'a في التغليظ في من أبد الله عند قبر رجل صالح fa kaifa idza abadahu akwai masail to darasin baya babu ma jaa anna kufuri kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin mun kammala darasin zamu tashi cikin masail wato babin da yake magana bisa ga cewa sababin da ya sa 'yan adam suka kafirce ma ubangiji kuma suka rabu da addinin su shine al fi salihina wato wuce gona da iri dangane da lamarin salihan bayi wannan mun karanta wannan a baya malaiti fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula ta farko anna man fahima hadha baba wa dahu ta bayyana lahu gurbatul islam wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulub al ajaba mas'ala ta farko anna man fahima hadal ba lalle wanda ya fahimci wannan babi da aka kammala wa babaini ba'dahu da babi guda biyu da za su biyo bayansa na farkon su babu ma za a fi taglizi fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abada babi na biyu da ke bi masa babu ma jaa fi anna al-ghuluw fi qubur as-salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah wanda ya karanci babin da ya gabata da waɗannan babu biyu ta bayyana lahu gurbatul islam lallai zai ga bakuncin da musulunci ke fama da shi a wannan zamani hatta a cikin gidajensa hatta a cikin garurukan musulmi ta yadda suka ɗauki al'abun da ba addini ba ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aka mayar da shi wani abu sananne kuma abin aiwatawa ko aikatawa ko kiran mutane zuwa ga su yi shi wara'a min min lahi wa takalifihi lil qulub kuma mutum zai ga kuduran ubangiji wajen yadda yake jujjuya zukata al'ajaba wato zai ga abun mamaki ke yadda zaka ga abu a sarari cewa shirka ne amma ga wani ya tsaya kai tsaka yana kare shi cewa dole sai an yi ba abun mamaki a duniya da ya wuce wannan yanzu idan mutum ya kare tauhidi ba zai zama abun mamaki ba dan abin zai kamata ya yi kenan an halitta shi dan tauhidi وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعبدون دنا ودان suka ce illa liyawhiduni sai dan su kadai dani ba wai sai wa Allah bauta kadai ba dan su kadai da Allah ne ba ne ba za ka ce mun halice su dan su bauta mini ma'ana za ke ba wasu duni bil ibada ba halitta su ba sai dan su kadai ba ni kadai su ba wato tauhidi kenan wanda shine abin da aka hada su da shi amma da mutum ba ruwan shi da shi yana fata da tauhidi yana kira zuwa ga shirka الثاني مسألة biyu. معرفة أن أول على الأرض كان بشبه mun gane a babin da ya gabata cewa farkon shirkar da ta faru a ban an dogara ne da wato salihan bayi wato su har da ta sa aka yi shirka ɗin salihan bayi shine mutanen annabi nuhu su ne farkon wanda suka fara shirka a ban kasa mun ko karanta a baya hadisin abdullahi dan abbas da ke cikin bukhari cewa mutanen da wannan gumakan da aka sa an sa musu sanan waɗansu salihan bayi ne wato Dawud da Yabus da Ya'uq da Nasara duka waɗannan sunaye ne na waɗansu salihan bayi masu ibada da suka mutu sai almajiransu ɗalibansu muridansu suka ce bari mu yi mutum mutumin su don tunawa da su da suka yi mutum mutumin su don tunawa da su a lokacin nan matakin farko kenan ba su fara musu bauta ba da waɗannan suka mutu waɗansu da zo ba suka mutu da jikokinsu suka zo sai shaidan ya ce ai kakanninku da iyayenku sun yi mutum mutumin nan ne dan su rinka tabarruki da su dan su rinka tawassuli da su karshe sai suka rinka bauta musu suka ki bauta Allah suna bautawa tsammanin ka wannan kawai katakon za su bautawa lokacin da suka sa katakon a gaba zuciyarsu na halarto musuwa wanda aka yi mutum mutumin sa su ne waɗancan salihan bayi ita wato siffar ibada ba siffar faduwanka cikin ruku'i ko sujuda bane ba wannan duk sufa ce ta siffa ce ta ibada amma hakikanin ibada lisnawan zuci zuwa ga wanda kai wa bautar gaba kawai biyayya take game ga zuciya duk wanda ya ganka a gaban katakon da aka sa masa wood ko aka sa masa yagu ko ya'uk ko nasara zai ce kana sujada da katako amma a zuciyar mai ya san yana yi ga salihin bawa ne mai wannan suna saboda haka wancan ya bauta kenan kun fahimta da kyau shi yasa inda ubangiji zai ambaci gumaka a cikin alkur'ani sai rinka kiransu da lamiri na masu hankali inda katako ne da dutse kadai da babu yadda za a kira su da lamirin masu hankali sai a kira su da lamirin masu hankali in tad'uhum la yasma'u جاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يعني إن تدعوهم كابهم لميري لنا ما سوى هنكلي تاكتي إن كن كلاسو tare شواء أبا ababen da aka kira goma أما كسن amma kasance wasu mutum mutumai ne na salihan bayi sai Allah ya ba su siffa ya ba su lamiri kenan na masu hankali da kawai goma ka ne na katako da kirare sai a ce in ta da uha la tasma'u دعاءكم ولو سمعت ما استجابت wa ويوم القيامة تكفر بشرككم sai ba su lamiri na jam'i na marasa hankali a larabci akwai irin wannan lamirin amma ba a yi amfani da shi ba sai aka yi amfani da lamiri na masu hankali kuna fahimta da kyau kuwa to wannan shine hakikalin su har su ta bauta ta gumaka ba wai katakon suke bauta ba mai katakon salihin bawan da aka sa katakon dan ya kilce shi tunda shi yanzu ba a ganin sa yana cikin kabari aka yi mutum mutumin sa kaga yau mutane ta kai matsayin ba katako ba ma, ai in kana rike da katako a gaba kila in kaga abu ya kware maka ka dauke shi ka buge idan ka ma hari ko ka kai hari da shi to yanzu hoto ake yi fa a jingina a jikin gida a jingina a jikin mota hoton iniyasu hoton wane ne wai zai kare gida zai hana gida faduwa zai hana karewar kasuwanci akwai shirka da ta fanna a ban kasa Allah tsare mu uku مسألة أكو معرفة أول شيء غير به an biyayi. gane farkon abin da aka fara canja addinin annabawa da shi menene shi al-ghuluw salihin al-ghuluw salihin domin duk annabawan da suke kafin annabi nuhu akan tauhidi suke gaba ɗaya kana nasu ummatan wahida sai mutanen annabi nuhu suka zo suka gurbata tauhidi ta hanyar me fi ghuluwu fi salihina zurfafawa cikin son salihan bayi ai wannan salihan bayin da suka so da sai su koyi da irin aiki irin nasu wajen biyar Allah wajen ka'a ga Allah ba bukatan sai sun yi mutum mutum sai sun yi gunkin su ba bukatan wannan amma sai sai ga ai idan kawai suka yi koyi da su wajen aiki ba su biya su ba ba su nuna kauna ba yaushe ne nuna kauna a fahimtar su har sai an yi mutum mutumin su kuma an ware ziyaran su kuma an yi mauludin su kuma an yi kaza din su to wannan sai zanto zurfafawar da ita ce sanadiyar kaucewa addinin da annabawa suka zo da shi kafin faruwa haka kun fahimta da kyau wa sababu zalika kuma mun gane sababin haka ma'arifati anna ma'a ma'arifati anna Allah arsalahu su ko sun san cewa Allah shine turo da annabawa الرابعة مسألة هدو معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها mun gane sababin da yasa mutane ke karban bid'a tare da cewa duk shari'o'in da Allah ya saukar wal fitari da fitra da ubangiji ya halitta dan adam akai haske na fitra wato wanda yake a shirye ki ne karbi gaskiya tarudduha duk waɗannan suna mayar da martani ga bid'a amma me ke sa ta su karbi bid'a duka dai ga da'awar son salihan bayi ne shi yasa ake karban bid'a kyautata zato ga salihan bayi al-khamisatu mas'ala ta biyar anna sama zalika kullahu mazdul haqq bil batil babban sababin abin da ya gabata baya gaba daya mazdul haqq bil batil garwaya ƙarya da gaskiya menene gaskiya salihan bayi lalle ne mutum ya so su tunda bayan Allah ne mutum zai so su wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير lalle mutum zai so salihin bawa wannan gaskiya ne amma yin guluwi da zurfafawa cikin san shi fa wannan menene wannan kwata ne ku to su sai suka yi masjid haqqi bil batil a ce daga cikin abin da ke sa ka kasa fahimtar addini shine a garwaya maka gaskiya da fata shi yasa shi kullun dan bid'a garwaye gaskiya yake da fata a hadisi dalilan da zai kafa hujja da su dalilai ne na gaskiya amma fahimtar shi game da dalilan ba gaskiya ba ne wannan fahimtar sai garwaye karya da fata ina fatan kun fahimta yanzu duk wani mutum in ya tabbata salihin bawa ne wajibi ne kowa so shi wajibi ne kowa so waliyan Allah ba zai taba yiwa ba a samu mutum mummuni kuma yana kin waliyan Allah domin Allah da kansa ya faɗa cikin hadisul kursi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya adawa da waliyi na to ina masa shela cewa ya shirya za mu fada da shi waye yake da makamin da zai fuskanci ubangiji to duk wanda ya adawa da waliyin Allah kenan abinda Allah yake ce masa kenan a ce kaga son salihan bayi wajibi ne san salihan bayi ibada ne shari'a ne gaskiya ne to amma inda rigimar take shin yana daga cikin san su kiran su in za a faɗi wannan ya zama bata kuma kenan yana daga cikin san su rantsuwa da sunan su yana daga cikin san su rubuta sunan su a takarda a karya kofar gida kar barawa ya shiga duk wannan inda suna nan yan salihan bayin ne in suna nan su za su fara ya karka in kai wannan domin duk waɗanda ake fara din fa ko su zanto salihan gaske to ba za su taba yadda da abin da mutane ke yi ba yanzu da da'awar su suke so ko su zanto yan jabu to da ba su tantanta kuma a so su ba yanzu duk waɗanda suka ce suna son shehu abul qadir dan Allah ga littafinsa al-ghuniya li talibi tariq al wannan littafi ne da shehu abul qadir ya rubuta shi da hannunsa dan Allah muna kiran dukkan muridan kadiriya su yi lancin su buga wannan littafin su raba kyauta wallahi ba za su iya ba saboda littafin yana kalubalantan kadiriyanci kadiriyanci wallahi kun ji na ratse ba za su iya buga wannan littafin su raba kyauta ba su raba su kawo wallahi za mu karanta da shi a nan masallacin muna kan kofi daga yan kadiriya daga gidan kadiriya a kawo mana kofi na littafin alguniya li talibi tariqil haqi shine wanda shehi abdulkadir ya rubuta shi da hannunsa ba komai a ciki sai zunzurin tauhidi aqidatu adu sunna jamaa qala allah qala rasulullahi qala sahabu abin da ke kenan gani mana ko babu wani shehun kadiriya da ya taba karantar da shi ko ba wanda zai karantar da shi inda yana kadiriyar irin wannan jabon kadiriyar wallahi ba za su iya karantar da shi shi salihin bawa ne fa khalafa min ba'di mukhalifun adaa'u salata wa tabu'u shahawat وسوف القول غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا to banda wannan kuma shi ko dai wali shi kuma kawo tarihinsa shi ba ma malami bane wallahi ba malami bane a tarihinsa da suka rubuta suka ce ya karanta risala a nan ya tsaya daga cikin manyan malaman tijjaniya da ke yanzu waɗansu sun fi shi ilimi wallahi duk waliyan fa galibi da bane a al-Badawi da mutane suke ta masa hidima a Misra a tarihin sa kamar da Imam sakawi ya karbo daga Abu Hayyan ya karbo magana daga Abu Hayyan a tarihin da aka sani ba a da ibada ko ilimi ko salaha ba ya dai taɓa shiga masallaci ya sallar fitsari ya fita kawai ko sallah bai ba amma waliyin Allah ne yanzu a Misra ana ziyartar kabarinsa ana rantsuwa da sunansa ana yanka da shi Ahmadul badawi ba abinda aka sani ya shiga masallaci ya tallar fitsari ya fita ya kana da wata magana ne babu shi a gura ka zo ne wajen ka zo na batul dan yanzu zafi ke الخامسة أن سبب ذلك كله مسجد الحق بالباطل wato garwaye ƙarya da gaskiya su ɗan bida akan wannan suke ginuwa da ka ce kar a rantse da sunan waliwa ne sai dai a rantse da sunan Allah kar a roƙi waliwa ne a roƙi Allah a maimakon sai sai yanzu ba ka san waliyai yanzu kai miki magoya maki a waliyai ne suka ce ina kaunan waliyai amma kaunar da nake wa Allah ta fita su dan haka sai nace a rantsa da sunan Allah yanzu waliyai ba su da girma sai ka ce a'a waliyai suna da girma amma girman Allah ya kuna su dan haka sai nace a rantsa da sunan a roke shi shi kadai dan shi Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzo Allah ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi ba a ce bai za ta alta fas'al shaykha wa idza ta anta fasta'in bi shaykhi babu wata riwaya irin wannan ko ba a taɓa samun ta ba a arba arba'un hadis za ku tsaya duk wanda ka iya in ka iya musu ba sai an je nesa ba arba wani hadis a halari wallahi nan ka kure malamin bid'a ko waye fal awwalu mahabbatu salihina ita gaskiya ita ce son salihan bayi wasani fi unasin min ahli ilmi wad din shay'an aradu bihi khairan fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghayrahu abu na biyu kuma waɗansu mutane min ahli ilmi cikin cikin ma'abuta ilmi suka aikata wani abu ahli ilmi wad din ma'abuta ilmi da addini suka aikata wani aiki aradu bihi khairan su sun nufaci khairi da shi fa zanna man ba'dahum annahu aradu bihi ghayrahu wanda suka zo bayan su suka ce a'a ga abin da suke nufi da shi wato waɗancan mutane da suka yi mutum mutumin wud da yahud da yahud da nasara su suna nufin mai alkhairi dan suna wa da su su ninka abin nan wajen ibada wanda suka zo bayan su fa sai suka ce mai bauta ta musu suke to wannan shine al din kenan السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح a wannan babi ne muka fahimci tafsirin ayan nan da ke cikin suratu nu wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghus wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katira wa la tazid adh illa dalala as-sabi'atu mas'ala ta bakwai ma'rifatu jibillati al-adami gane tabi'ar dan adam fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batil yazid kasancewar shi dan adam gaskiya raguwa take cikin zuciyarsa sai dai waɗanda Allah kawai ya so ƙarya kuma ƙara haɓaka take tana ƙaruwa cikin zuciyarsa sai fa wanda Allah ya kiyaye da Allah ce wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma aksarun nasi ولو حرصت بمؤمنين ولكن اكثرهم لا يعلمون ولكن اكثرهم يجهلون haka haka هكا هكا ما في يوا ذاك ba sa tsayawa akan ɗabi'ar akan wato turba ta gaskiya to kullun kenan ba za ka auna addinin ka ba da ina ya fi yawa sai dai ka auna suwa suke da karfin dalili domin jama'a shine gaskiya abdullahi dan mas'ud kenan aka ce menene jama'a yace gaskiya ko kai kadai ne kai ne jama'a din kariya duk taron su kuma shirme ne ba jama'a bane amma idan gaskiya ce to ita ce jama'a kariya duk yawanta kuma ba jama'a bace ba ka sai da zaka gane wannan ubangiji ce fa in tawallaw fa inna ma hum fi shikak in mutane sun rabu da gaskiya to kuma a fatan da suke ciki sai su yi sabani ashe ba jama'a ɗaya bace ba yanzu duk ɗan bid'a suna ganin ahlus sunna ne suka shige musu kai inda abin Allah kiyaye a cewa babu ahlus sunna ko dai kuma sai sun dauki takobi sun yaki tsakanin su saboda wannan zai ce waliyin sa ne ko ne ce kai dan da wanda yafi wanda ce wannan yafi wannan yana cikin mujaddiduna wanda na cikin al'adul kadim wanda na cikin waye haka za a yi ta yi shi ta faɗa hankalin su ba zai kwanta ba to su inda ma abuta barna suke kansu baya iya haduwa akan barna yanzu yan mishan su kadai kansu baya iya haduwa akan kiristanci ai yaki suke da juna yaki bataccen yaki ga nan a Northern ba a yin wata daya sai an jefi juna da bama bamai an yi rigima an yi kisan kai duk kuma kirista ne ga tsakanin croatia da mutanen zabiya. tun kafin a fara yakin bosniya wancan aka fara kirista ne waɗannan masu bin catholic waɗancan kuma masu bin orthodox yaƙi ake ana karkashe juna ba iyaka to haka kuma masu bid'a suke babu yanda za a yi kansu ya haɗu haka duk wanda suka kauce ta farkin gaskiya to ubangiji ba zai taɓa barin kansu ya haɗu ba shine aljama'atu ma wafaqa al-haqqa walau kunta wahdak in ka an ce jama'a to ita ce gaskiya ko kai ne to kai ne jama'a ko mun yi rikin yanku ku ne jama'a sauran kuma kawai ku da sauran ku ku ne jama'a sauran kuma sauran bi kewan su an gane ku? ta takwas, inna الثامنة مسألة تتكت إن فيها شاهدا لما salafi an بعض السلف أن البدعة سبب lalle a wannan babi mun fahi ko a cikin watan aya ko a babin da ya gabata ko a cikin wannan mas'ala din ta takwas din a cikin ta akwai shahid babban abin da ke ba da shaida limanu kila an ba salaf dangane da abin da aka ruwaito daga wani sashi na magabata me suka ce su magabatan annal bid'ata sababul lil kufri ita bid'a ita ce sababin faruwan kafirci a bankasa tunda kaga gina wannan mutum mutumin menene asalinsa bid'a daga ba sai aka zo aka yi me sai aka bauta wa mutum mutum sai sun sababi na me na shirka kenan kaga ilimin salaf kenan kullum sai ga yana dab da gaskiya kuma da an faɗa ka fahimta wa annaha ahabbu ila iblis min al ma'siya daga cikin salaf akwai wanda ke cewa ita bid'a din nan ita iblis yafi kauna sama da aikin sako wato sama da mutum ya sha giya ko ya yi zina iblis zai fi son ka aikata bid'a sama da kai waɗancan saboda mai shan giya ko mai zina dukkan su sun san ba daidai suke ba barna suke da haka galibi in za su yi sai sun ɓoye suke ko sai sun bar gari ko sai sun bar gida amma mai bid'a ku gani yake daidai ke cikin masallaci zai shiga yayi ta yanzu kaga duk dan cikin gari da ya san a unguwar su ba a yarda da shi in zai ta giya su sai ya tafi sabon gari ya je barna ta unguwar arna in zai zina sai ya tafi can sannan cikin dare ya zo a ɓoye amma in zai kiɗa bandiri fa ya shiga masallaci to yanzu wanda in zai barnar da in zai yi aiki sai ya aikin da in za a yi shi sai an buya da wanda in za a yi shi a wurin mafificin wuri ake yi wanne ake sa tuba ciki wanda ake koya to shine fikihun salaf da suke cewa albid'atu habbu ila iblis min al-ma'siyah wannan in manta ma manta ma maganar Sufyan al-Thawri ce yace shi iblis ya fi son ka aikata bid'a sama da aikin sabo yace li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'a la yutabu minha dan aikin sabo galibi akan tuba amma bid'a kan da wuya sai in tafiya ta yi tafiya to shi yasa iblis ya fi son ta li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'a la yutabu minha التاسعة مسألة ترى معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة sanin shaidan game da makomar bid'a walau hasuna qasdul fa'il ko da niyyar ka ta yi kyau to shaidan da ya san ba za ka karba yakin ba domin kyawun niyya kadai ba shi wadatarwa wajen karban aiki sai kuma in aikin ya dace da koyarwar annabi da haka kullum sharɗan karban aiki kowane irin aiki ne sharɗa ne guda biyu sharaɗin farko kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya ya zanto kayi abun nan dan Allah ba dan ka burge ne ko ka fusatawa ne ko ka dardawa ne kai dai kai don Allah kadai wannan kyakkyawar niyyar kina abu na biyu ya zanto kayi abin nan kamar yadda annabi ya koyar shi yasa babu wani aiki cikin ayyuka take sai la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta shiga cikin sa duk aikin da kalmar shahada ba ta shiga cikin sa ba zai zama abinda ko ake nufi da shiga kalmar shahada cikin ayyuka ba wai kowane aiki ka fita kalmar shahada ba a'a kowane aiki ma'anin kalmar shahada ta tabbatu a cikinsa kyakkyawan niyya kaga la ilaha illallah kin dacewa da sunnar annabi kuma ya zo me muhammadu rasulullah shi yasa suke cewa da wani yaren daban at-tauhidu tauhidani tauhidul mursil wa tauhidul mursal ilayhi wato tauhidi iri biyu ne kadaita mai yin aike waye mai aike wato ka kada ta shi da mai kenan ibada kada ta kuma dan aiki waye dan aiki ka kada ta shi da mai biyayya da da to kaga kada ta mai yin aike shine kyakkyawan niyya kayi abun dan Allah kadai baka cuda da san zuciyar wani ko bakanta wani ko san wani da daɗi ba kai dan Allah kadai yanzu wannan kayi tauhidul mursal tauhidul mursal aikin da za ka yi na ibada ya zanto annabi ne koyar ba wani shehi ne baka ba ba wani bai baka wata falala ba annabi ne ya baka kai tsaye ba wai baka hannu da hannu ba gashi cikin koyarwarsa gashi cikin hadisansa a nan ka ɗauka kai to ka kaɗe ta manzan Allah da ɗa'a kamar yadda ka kaɗe ta Allah kuma da mai ibada manzon Allah ka daita shi da da'a Allah ka daita shi da ibada ya zama la ilaha illallah muhammadur rasulullah to duk ibada sai wannan ta shiga in wannan bata shiga ba za ta zama karɓar ba wajen Allah an gane ko dan mutum zai zo ya da sai ce to ai da kyakkyawan niyya ne ya zo ya maulidi ya ce da kyakkyawan niyya ya zikiri da kida ya ce da kyakkyawan niyya sai ka ce kyakkyawan niyyar ka abun so ce wannan ka rike ta amma yanzu abin da ya kamata ka bincika annabi ya yi maulidi ko bai ba annabi ya yi zikiri da tsalle ko da kiɗa ko bai ba wannan shi ya kamata ka bincika shi kyawun ne ka tabbas wannan mun yadda da ita amma yanzu abinda mu yadda da shi ba samfurin aikin da kake yi yaya ka tabbata ka shin kana tabbas annabi ya yi da ce eh to bai yi ba to amma kuma ai amma amma kuma ai mai ba ka da abin da zaka dan duk abin da zaka ce kuma bata ne ka ce bai yi ba amma kuma ai mai kyau ne tasdida ka fita bakar magana kenan ga annabi annabi bai yi ba kuma mai kyau ne ma'ana annabi ya zo ya yi shekara 23 yana karantar da ibada ga wani dangin aiki daga cikin ayyukan kirki ya manta bai yi ba ya bari bai yi ba ya bar nauyin isar da shi ga hannunka ko ga hannun malaminka Allah ya tsare mu al'ashiratu mas'ala ta tara ma'rifatul qa'idatul kulliyya gane wata ƙa'ida ga mamma wahiya ita ko ka'idar ita ce annahyu anil guluwi wa ma'rifatu ma yaqulu ilayhi shari'a ta hana guluwi kuma mun gane makomar guluwi shine rusa aiki ko makomar guluwi shine isar da mutum zuwa ga shari'a ta hana guluwi guluwi shine wuce gona da iri wajen yabon wane ko wajen kaunar wane wannan ka tsaya daidai inda shari'a ta ajiye ka wajen yabo kar ka wuce inda shari'a ta ce da ka wuce shikenan kai guluwi kenan ta shara matsala ta sha daya mazarratul ukufi alal qabri cutar da ke kunshe cikin lizuntan kabari li ajali amalin salih dan mutum ya aiwatar da wani aiki na gari wato ba a zama wajen kabari ba wurin ibada bane ba za ka je ka yi ziyara ne ziyaran wannan ibada ce amma ka tsaya wajen ka ce za ka yi sallah za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza a'a duk wanda ya lizinci zama a wurin kaburbura to wannan zai zanto akwai cutaswa cikin addininsa dan abin zai kai shi farko abin da ke dan zai sa maka wato tawassuli ka ce ani bana roƙon mai kabarin amma ina tawassuli da sunansa daga nan gurin kana tafiya kana tafiya har ka zo wata rana ka roƙe shi kadai asaniyata ashara mas'ala ta sha biyu ma'rifatun nahyi anit tamasili wato mun gane shari'a ta yi hani game da at-tamasil at-tamasil jam'in timsal timsal shine yin mutum mutumi na dukkan wani abu mai rai ko mutum ko tsuntsu ko dabba haramun ne a sassaka shi haramun ne a ajiye shi haramun ne a amfani da shi kun gane da kyau wal hikmatu fi izalatiha ko mun gane hikimar da ke kunshe wajen kawar da wannan din dambarin abin na bayuwa zuwa ga shirka الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤك معرفة إذا شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها من قال جرما شأن ونن قصة وتقصة يكي نفي yana nufin kissar mutanen annabi da cewa ga inda masomin al'amarin ya faro kaunan salihan bayi amma ga inda abu ya kai su shine fadawa cikin shirka kun gane da kyau wa shiddatul hajati ilaiha da tsananin bukatuwar al'umma yau wajen su gane wannan kisar in aka gane darasin da ke cikin wannan kisa to da dama daga cikin mutane za su watsar da shirka ma al-ghafla fi anha amma ga mutane da dama sun gafala ya so nawa za a yi tafsirin azumi a karanta na a wuce ba tare da bayani yadda za a kaikaice a fayyace komai mutane su gane ba shi malamin ya gafala ballan tana masu saurare shi الرابعة عشرة مسألة تقوم شابيو وهي أعجب الأدب ita ce mafi ban mamaki qira'atuhum iyaha qira'atuhum iyaha yadda su suke karanta ta da yace su yana nufin yan bid'a ya halal bid'ai yadda yan bid'a ke karanta iyaha wannan kissa ta mutanen annabi nuhu da cewa ga inda suka faro fi kutubin tafsiri suna karanta wannan kissa a cikin littattafan tafsiri wal hadisi da kuma littattafan hadisi wa ma'rifatihim wa ma'rifatuhum bi ma'anal kalam kuma suna gane ma'anar abin da suka karanta din ba wa kaunullahi hala bainahum wa bain qulubihim sai dai Allah ya sanya rufi ya sanya katangan karfe tsakaninsu da su hatta atakadu anna la qaumi nuhin huwa afdalul ibadat su karanta cewa ga mutanen annabi nuhu san salihan bayi yasa suka yi kaza amma kuma gashi cikin aikin su sun kasa gane wannan aikin da nasu da iri ɗaya ne kun fahimta da kyau yanzu su ma ai san salihan bayi ne yasa suke yin kaza amma sai su karanta mutane annabi nuhu sai gashi kuma an yi abin nan an halakar da su da kan wannan sun kasa gane su irin wannan aikin ne da waɗancan suka yi aka halakar da su irin su ne su ma suka yi wato guluwi da waɗancan suka yi har suka bauta musu shine su ma na yanzu ba suke yi ba an gane ko hatta ta kadu annabi ila qaumi nuhin har yanzu gashi sun zo suna kudurce a cikin zukatan su annabi ila qaumi nuhin huwa afdalu ibadat wato aikin mutanen annabi nuhu shine mafi bice ibada ba wai da baki suka ce aikin mutanen annabi nuhu shine mafi bice ibada a su aikin da suke yi na tawassuli da salihan bayi ko roƙon su ko itikadin salihan bayan ne fa su ne ma suke da tasarrufi a sararin duniya wannan abin da suke yi dangane da waliyansu ai irin sa ne mutanen annabi nuhu suke yanzu kenan suna masu itikadin aikin su mai kyau ne kenan suna masu itikadin aikin mutanen annabi nuhu wani iri ne mai kyau dan duk aikin iri ɗaya ne in suka ce wancan baya da kyau me yasa suke yi in suka ce yana da kyau kenan sun ce har aikin mutanen annabi nuhu na da kyau an gane ko wa taqadu anna ma nahallahu anhu wa rasuluhu suka kudurce suna ganin abinda Allah da manzon suka hana huwal kufrul mubihu lid-dami wal mali sana ganin wannan shine kafirci wanda yake halatta dukiyar mutum da jininsa dan yanzu idan ka zo ka ce a rushe dukkan gine-ginen da aka yi akan kaburbura za su ce jinin ka ya halatta idan ka ce babu wani wali da yake arzutawa ko yake kashewa ko yake rayawa ko yake talautaswa ko yake sa a samu mulki ko yake kwace arziki babu mai yin wannan sai Allah sai ce jinin ka ya halatta ka zama abokin adawar waliyan Allah shi ushaqul auliya kawai su sufar maka shi jininka ya halatta haka suka faɗa a can kwanaki ko suka ce wai malam dr ahmad wai jininsa ya halatta har yanzu ba su jinye ba dan ya ce mai dan ya ce a yi shirka ko da ce a yi tauhidi dan ya ce abu bid'a ko da ce abu sunna dan ya ce abu wani shehi ko da ya ce abu annabi kadai shi ne kawai sai ya halatta jininsa yanzu ka ce abi annabi shi kenan jinin ka ya halatta amma idan ka ce abu shehi ku rike waliyanku kar ku rabu da su a to kai wannan kana cikin asabi ko nan awwaluna ka duba dan Allah yadda yadda riga ta zama bai bai yadda ƙarya kawai ta zama gaskiya gaskiya kuma aka maishe ta ƙarya ƙarfi da yaji wannan shine ramin halaka da mutanen mu suke ciki fa shi yasa su kaga abin da ba sa son ayi karatu dan an yi karatu za a fahimta in kuma za a yi karatu to irin wanda su ga dama suke so a yi kai ta karanta lugha da kuma fikihun malikiya kar ka wuce nan amma da ka kawo littafin hadisi a a ba za da ka kawo tafsiri na ce kai ai lizami ya fi karfin bakin kaza in har ka girma ka girma ka fara zama tsoho to ka fara tafsirin azumi to za a koya wa tafsirin to sai a kayyade ka da littafai guda biyu jalalaini da kuma hashiyatu sawi alal jalalaini shikenan ba a yadda za ka fahimci addini a nan wallahi ba za ka fahimci addini ba kana son ka fahimci addini karanta tafsirin ibn kathir ko shi kadai ka dauka ka karanta duk aya kawo maka hadisi wajen bakwai goma karkashin aya da wani lokacin goma sha biyar to sawi kuma yazo ya karanta ma qur'ani ya ce riko da zahirin qur'anin ma kafirci ne to ya zaka yi sai da ka rike badinin a wuce a tafi ya za a ka fahimci addini da wannan wallahi in shekara arba'in kai kana jin sawi ko ana karantar da kai sawi ko kana karantawa wallahi ba za ka fahimci addini ba haka za ka mutu kana jahili fitik amma kowa ya ɗauka kai malami ne الخامسة عشرة التسريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة الخامسة عشرة مسألة تشابه يرد مكفهنتا أو النبابي التسريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة wato bayani ya fito karara cewa su waɗanda suka bautata ma salihan bayin nan fa ba abinda suke bukata da ibadan nan wai sai ce ceton salihan bayi din ba wai ta suke suna kashewa ko rayawa ba a a ceto kawai suke bukata wajen su السادسة عشرة مسألة قوم شاشدة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك su ‘yan baya sun yi zaton cewa malamansu na da da suka yi mutum-mutumin waɗancan salihan bayi sun yi hakan ne don a nemi ceto da su ko don abota musu haka suke zato wanda ko ba haka bane as-sabi'ata ashara mas'ala ta sha bakwai bayanul azimu bayani mai girma fi kaulihi cikin fadin sa sallallahu alaihi wa sallam la tuturuni kama aqratin nasara ibn maryam la tuturuni kar ku wuce gona da iri wajen ya gona kama aqratin nasara ibn maryam kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen ya wa wajen ya ba annabi isa annabi ce kar ku yi haka ni dai ku ce mun abdullahi da rasulullahi abinda manzon Allah yake so a faɗa masa abdullahi rasulullahi baya son ta wuce gona da iri wajen yabansa sallallahu alaihi wasallam annabi shine sayyidu walad adam amma tare da haka bai taba cewa ku ce mun shugaba ba saboda kaskantar da kai naki sallallahu alaihi wasallam saboda kar ya bude kofa waɗansu su kai shi matsayin da yan mushin suka kai annabi to amma shi kenan sai malburda ya zo ce a ba komai ka wuce inda ma yan mushin suka tsaya da madda an-nasara fi nabiyihim wa hum bima shi ta madahan fihi wa ahtakibi yace kyale abinda nasara suka faɗa game da su, hukunta duk abinda ka so ka faɗa game da annabi yan mushe yace rabu da su abinda suka faɗa in dai game da annabi ne faɗi duk abinda ka so har ka wuce inda suka tsaya da haka ce fa inna min duka duniya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam eh wai yana daga cikin yana daga wani bangare na baiwarka yana nufin annabi Muhammad ad-dunya wa zarrataha duniya da kishiyarta ita ce me duk wannan wani bangare ne kaɗan na baiwarka ina saura wa min ulumika yana daga cikin wani sashi na iliminka ilmin lauhi wal qalbi ilmin lauhil mahfuz da ilmin qudra to me rage wa ubangiji kin ina sauran kuma amma kuma wannan idan ka ce ba haka ba sai ba ka san annabi fa salawatullahi wa salamuhu alayhi da amincin tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ballagha al al-mubin ya isar isarwa mabayyaniya da yace la tatruni kama atratun nasara ibn maryam inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu الثامنة عشرة مسألة تشاء nasihatuhu iyana bi halakil mutanassina annabi ya mana nasiha cewa masu wuce gona da iri din nan ba sun halaka masu zurfafawa din nan sun halaka waɗanda duk abin da ya fito a bakin su na yabo su fasta ba tare su faɗe shi ba tare da sun duba dacewarsa da shari'a ba to irin su fa sun halaka da yace halakal mutanassiuna halakal mutanassiuna har su nawa har su uku ya faɗa haka hatta ta ta mas'ala ta goma sha tara attasiruhu bi annaha lam tu'bad hatta nusiya bayani ya zo karara cewa ba abota ta waɗancan salihai bayi ba ko ba abota mutum mutuman su ba hatta nusiya ilmu har sai da aka manta da ilimi to kun ga inda ake jefa mutane halaka in an mantar da su ilimi to ilimi kuwa abinda kalmar ilimi ke gaskatuwa a kan shi a ajin farko shine qur'ani shine hadisi duk inda bukhari ya babul ilmi to zai kokarin kawo aya ne da hadisi dan wannan shine ilimi abin da ya zo ya mara musu baya ko bai yi fada da su ba shi ma ya zama ilimi abin da duk yayi ja'in ja da su ya zama mai jahilci ko da an rubuta shi an yi sifili sifili an yada an buga wa duniya to jahilci an karaba duniya an gane ku ilimi shine Allah ya ce annabi ya ce an gane ku da Allah ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim sai ce wa ulul ilmi ma abuta ilmi to menene ilmi inna ad-din inda Allah al islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu menene al ilmu anan wuri kenan al qur'ani da hadisi wa mastalafa alladhina utul kitaba yahudu da nasara ai ba su saba ba sai yaushe illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai da ilimi ya zo musu wala ilimi kenan qur'ani hadisi wahayi baghiyan bainahum an gane ko wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina kan aka samu suna ilimi na aka samu suna me bayyina to menene wannan bayyina din رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة منظور وجن الله شنو علمي كنا قد أنزل الله إليكم ذكرا الله يتوكر دا ذكري ما ذكري قرآني كنت أكي بدل أنسى رسولا yatlu alaikum ayatullahi mubayyinatin har zuwa karshe kaga da rasul da kuma qur'ani din su ne ilimi ko a sa masa suna ilimi illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu ko a sa masa suna bayyina illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyina menene bayyina rasulun min Allah yatlu suban mutahharatan fiha kutubun qayyima ko a sa masa basira qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani qad ja'akum basairu min rabbikum menene abin da zo daga wajen Allah wahayi to idan aka jahiltar da kai wannan inda za a karantar da kai dukkan littafin duniya gaba ɗaya to jahili za ka mutu in dai game da addini ne za ka mutu kana jahili baka san qur'ani ba baka san hadisi ba kai da karanta fiqh daga nan gurin har ka je ka sauke muku tasar ka sai shi da ka har yanzu kana na matsayin ka na jahili wallahi da da mu da lafiyar mu muka yi aikin haji shekara biyu da suka wuce ko uku ne na manta dai wace shekara ne da wani babban malami a nan garin irin wannan wanda tun da suka tashi fiki su yi bai iya karatun qur'ani ba wallahi da yaje a kwanakin zaman mina din nan da Allah yake wasu kuran lahafi ayyamin wallahi muktasar ne a hannunsa bai haddace zikiri ɗaya ba daga bakin annabi da annabi ya rinka yawo wajen saboda baya karanta hadisi qur'ani izu ɗaya ba da ita da zai dauka ya bude yayi tilawansa a matsayin afdalul zikri inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimina wa an atlu al-qur'an annabi ya umarci shi karanta qur'ani shikenan shi kuma ya bude muku tasar yana duba babban malami babin da zaka fahimci addini wannan idan ka idan ka karanta muktasar har zuwa karshe ka haddace ka fahimci wani bangare kaɗan na addini dan kaɗan wallahi sai ka koma qur'ani ka yi ƙoƙarin hadda ko baka sai gaba ɗaya ba ka yi laushi cikin qur'ani ta yadda in an ja ayan kila ka iya jin yi eh, wannan tana cikin sura kaza ko da ba za ka iya kawo ta gaba ɗaya ba kuma kullum in ka tashi kawai gari da safa a matsayin ka na malami baka karanta komai ba ka ɗauki ibnu kasir ko da shafi 20 ko 30 ka karanta kullum kawai gari ko ibn kasir ko tafsirin ibn jarir tabari kullun kawai gari ko ka dauko sahih bukhari daidai kitabut tafsir ka buda ka karanta hadisi bi ko uku da suke fassara maka wadansu ayoyi kullun kawai gari inda a ci za karanta shafi 20 kai shekara kana yi to kai ne za a sa ranka zama malami wancan yace ba yadda za ya zama malami yana na abu kallidi kullun an ce haka aka ce shi ma haka yace ba yadda za ki sabo allan baku allan karbi shine karatun nan kasar ko fassarin irin hausar da aka bashi ba a iya kawo tashi daban yadda aka bashi hausan haka zai faɗa wa wancan shi ma wancan haka zai faɗa wa wancan al-ishiruna wato misala ta shatar da ya ce sai da ilimi sai da aka manta da ilimi ko fasiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi wannan na nuna mana girman a wato kadarin samuwar ilimi wa madarratu faqadihi da cutar da ke kunshe cikin rasa ilimi cikin jama'a Allah ba mu ilimi mai amfani al-ishruna mas'ala ta 20 anna sababa faqadil ilmi mautul ulama sababin da yasa ake rasa malamai ya ake rasa ilimi shine mutuwar malamai da zaran malamai sun mutu sai yan muna malamai su taso sai a musu fatawa sai su ba da fatawa da kuskure sai su bata su batar da mutane to wannan sune al-masail din babin gaba babu ma da'a min at-taghlizi fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu wannan babu zai kara wayar ma da kai game da wancan babi ne da yake magana dangane da ma ja'a abinda ya zo na nasoshi na shari'a min at-taghlizi na kausasa harshe kausasa magana fi man abada Allah dangane da wanda ya ta ma Allah inda qabari rajulin salihin a wurin kabarin wani salihin bawa fa kaifa idza abadahu to ya al'amari zai zanto idan yace ya bauta salihin bawa yanzu ka je kabarin wani salihin bawa ka ta ma Allah to anan ma kadai shari'a ta kasa samu maka shi. to ina ga ka je kabarin kuma ka roki mai kabarin ai abin da ya fa kasa harshe kenan sai an yi maka kun gane da kyau wato game da kaburbura wanda dama su ne jama'a suke bala'antuwa da su wajen shirka da bid'a game da kaburbura abu guda biyu ne ake a wurin kaburbura abu na farko shari'a ta yarda da shi abu na biyu shari'a ba ta yarda da shi ba na farko wanda shari'a ta yarda da shi shine ziyartan kaburbura din da ɗaya daga cikin manufofi guda uku ko dukansu uku manufa ta farko jin cewa kana raya sunnar annabi manufa ta biyu tuna da mutuwarka ka tuna cewa wata rana za a kawo nan dan sai ka gyara ayyukan ka da maganganunka manufa ta uku yin addu'a ga su waɗanda suke wajen cewa Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama bayan kai musu sallama assalamu alaikum ahlal diyar min da wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al afiyata yadda annabi ya koyar manzon Allah amma bai kai shirka ba har yanzu bai kai shirka ba to irin waɗannan al'amurra na ma'afiya suna nan da yawa tawassuli ne da sunan mutum a'a gine ne akan kabarinsa a'a ko da bulo da bulo ne inci ka sa bulo hawa biyu ko hawa uku dan dai kabarin sa yayi tudu ko ka kawo kasa rabin tifa mangala biyu mangala uku duk kabari yayi tudu duk wannan saba Allah da manzon sa asalin kabari ba a so tsawon sa ya wuce ɗani ɗaya duk kabarin da ya wuce ɗani ɗaya an yi bida'a ya zama wajibi a sassabe shi dawo ɗani ɗaya waɗannan su ne ake kira alma'asi ko wasa'il na shirka wanda suna nan daga ma'asiya sai bid'a daga ma'asiya sai bid'a dukkan su ba su kai shirka ba to na biyu wanda yake shirka shine ka je makabartan nan sai ka roki mai kabarin wannan ka kashe ta wannan huta ka je makabartan nan ka roƙi mai kabarin to wannan shirka shi kun fahimta da kyau shirka babba ka zo ka gabatar da bukatun ka wurin mai kabari mace da gabatar da bukatun ta ce tana son haihuwa ko tana son yace ta yi aure ko jikan yace ta yi aure ko kaza ko kaza wannan duk shirka ne babban shirka mai fitar da mutum daga cikin musulunci ya kamata a kiyaye da kyau to dan haka ashe kenan mu'amalan da za mu yi wa kabarin salihan bayi wato ya halatta mu kai musu ziyara kuma idan mun je mu yi musu addu'a har kullum ana kaiwa waɗanda suke cikin kaburbura ziyara don su amfana da ziyaran ba don mu mu amfana ba da su su ne za su amfana da mu mu ba mu amfano da su ta yaya za su amfana da mu mu musu me addu'a amma mu ba wani amfani da za mu samu ba abin da za su yi mana mun kura na maganin zawo ta yawa kanta mana tun da dai suka shiga cikin kasa ya riga an gama da su ke an fahimta da kyau babu ma ja'a min at-taghlizi babin da yake magana dangane da abin da ya zo na kaunsa magana fi man Allah inda qabri rajulin salihin dangane da wanda ya bauta Allah a wurin kabarin salihin bawa fa kaifa idza abadahu to ta yaya al'amari zai zama inda a ce ya bauta ان عائشه أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika shirarul khalqi inda Allah fa haula jama'u bainal fitnatayn fitnatul qubur wa fitnatut tamasil hadisi ya zo cikin sahih bukhari haka wannan hadisi ya zo cikin muslim an aisha ta an karbo daga aisha Allah shi kare a gareta. anna umma salama lallai umma salama ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam zakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta ambata ma annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi a wata riwaya an ce ummu salma da ummu habiba dukan su su biyan sun ambata ma annabi wannan kissa wannan labari zakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kanisatan ta ambata ma annabi wata coci da ta ra'ata da ta gani bi ardil habasha a kasar habasha kun san musulman farko da tsarni ya tsarni kafin hijira madina an je habasha da hijira sun je karo na farko suka dawo suka sake zuwa na biyu to ita ummu salma tana cikin wanda aka yi hijira da ita zuwan farko haka ummu habiba ma tana cikin su to ɗaya dai ko ummu habiba ko ummu salma dukkan su biyu sun labarta ma annabi cewa ga wata coci fa da suka gani a kasar habasha wa ma fiha min suwari can ba shi labarin abin da ke cikin cocin nan na asuwar to lafazin asuwar jam'i ne na sura sura nan yana nufin at tamathil kenan na gumaka domin sura yana ɗaukan ma'ana guda uku ma'ana ta farko ta sura shine yin mutum mutumi kamar timsal kenan ma'ana ta biyu zana abu da hannu kamar ai drawing ɗinsa a yi zanen abu mai rai da hannu shi ma wannan sura ne ma'ana ta uku kuma shine hoto irin wanda muke ɗauka da kyamara a yau to kowane ɗaya daga cikinsu yana ɗaukan sura kina to a wancan lokaci dai kun san babu hoto irin na kyamara da haka lallai da abin ya tsaya akan ababai guda biyu imma dai suwar waɗanda suke ana nufin tamasil kin sai zanto aikin yan mushan ɗinnan shine irin aikin da mutanen annabi nuhu suka yi na yin mutum mutumin wa salihan bayi har su sa su cikin ɗakunan ibadarsu ta ba shi labarin ta ra'atha wata coci da ta gani bi ardul habasha a kasar habasha wa ma fiha min suwari da abin da ke cikin cocin nan na mutum mutumi da aka yi Fakala sai annabi ce ulaika su waɗancan mutane ne waɗanda idza mata fihim ar-rajulu salih idan wani salihin bawa ya mutu cikin su awil abdu salih ko bawa salihi ko mutum salihi banau ala qabrihi masjida sai su gina masallaci a kan kabarinsa wa sawwaru fihi tilka suwar sai kuma su yi mutum mutuminsa sa kun gane ko annabi ce ulaika ulaika idza mata fihim ar-rajul salih waɗancan fa idan mutum salihi ya mutu awul abdu salih ko bawa salihi wato mai ruwayan hadisi yayi shakka ko dai annabi ya ce ar-rajul salih ko ya ce mai al-abdu salih da haka sai kawo mana guda biyu ko dai annabi ya faɗo wannan ko ya faɗo wannan duk dai ma'ana tana komawa zuwa ga guda ɗaya amma dai masu ruwayan hadisi suna so su bugi diddigi kan su faɗi kalmar da ba annabi ne ya faɗe ta ba banau idan idan mutum salihi ya mutu cikin su banau ala qabrihi masjida sai su gina mai masallaci akan kabarinsa yanzu sunnar wannan ta gina masallaci a makabarta sunna ce daga wurin musulmi ko daga wurin kirista daga wurin kirista kirista ne suka fara ta banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar kuma sai su yi mutum mutumin sa ko su zana hoton shi ko su yi mutum mutumin sa idan kuma a yau ne ko su liƙe hoton sa duk dai wanda aka yi da ya shiga cikin sawwaru fihi tilka suwar sai annabi ce ulaika shirarul khalqi indallahi waɗannan su ne mafiya sharrin mutane a wurin Allah mafiya sharrin halitta domin shirar jam'i ne na shirrir idan an ce shirriru huwa kasiru shirri mutumin da sharrin sai ya yawaita ula'ika shirarul khalqi irin waɗancan su ne mafiya sharrin halitta inda Allah a wurin Allah hadisi bukhari da muslim shirarul khalqi inda Allah ula'ika ko ula'iki akwai masu ruwayan da suke ruwaito shi ula'iki to lafazin ula'ika malaman luga sun yi saɓani har ta fuska guda uku wajen yin amfani da shi wani lokacin sukan yi amfani da shi da fataha ko da ya shafi abokiyar magana din nan mace ce ko namiji ne ko mutum ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne ko jam'i ne ko kaza ne sai ce ula'ika to duk su kyale shi da fataha wannan wajahi na farko kenan a larabci wajahi na biyu shine su yi amfani da shi gwargwadon yadda matsayin abokin magana yake idan abokin magana ya zanto namiji ne guda ɗaya sai su ula'ika in mace ce guda ɗaya ula'iki in maza biyu ne ko mata biyu sai a ce me ma in mazaje ne da yawa ula'ikum in mata ne da yawa ula'ikunna sai su yi amfani da shi ta wannan siga wannan wajahi na biyu kenan wajahi na uku a larabce shine su yi masa fataha in ya shafi maza ko ɗaya ne namijin ko biyu ko jami in ko su yi masa kasara in ya shafi mata ko ɗaya ce ko biyu ko uku ula'ika wato namiji ɗaya ko biyu ko da yawa iki mace daya ko biyu ko da yawa wajihi yake nan a larabci wajihi to amma dai a riwaya abin da ya tabbata na wannan hadisi ulaika shirarul inda indallah waɗansu ma suna cewa kuma riwayan ulaiki ita ma akwai ta ulaiki shirarul inda indallah annabi na mata magana kenan yana ce mata ai waɗannan da ke gani din nan su ne mafiya sharrin halitta a cikin mutane Allah tsare mu fa haula jama'u bainal fitnataini mala yace waɗannan sun tara fituna guda biyu farko fitnatul quburi fitinan kaburbura shine saban Allah wurin kabari wa fitnatul tamasili da kuma fitina ta yin mutum mutumi kaga kowace fitina ce mai zaman kanta domin mai yin mutum mutumi ranar dajin kiyama za a ce gusa masa rai kaga ai babbar fitina ce mai kuma zuwa ya bauta ma kabari ko yayi gini a wurin kabari ya saba Allah saba manzon sa kaga wannan ita ma fitina ce shine ce jama'u bainal fitnatayn wannan kila shi na zamanin su kenan mu ne yanzu ai fitnar ta gobe kenan abin da yawa kenan to wannan magana ta cewa fa haula jama'u bainal fitnatayn magana ce ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amma bai littafin bai ce mana Sheikhul Islam ya ce ba ya koyi maganar sa an gane ko to wannan babi mu kyale shi a haka sati mai zuwa insha Allah sai mu daura akai daga nan ne za mu karkare magana dangane da yin sallah a masallaci mai makabarta kun fahimta da kyau don kusan haɗarin da ke cikin yin sallah a masallaci mai makabarta da menene hukuncin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke madina shi yana cikin masallaci ne ko yana wajen masallaci menene ansar waɗanda suke cewa yana yana cikin masallaci ne ha suke kiyasin sar sauran wurare da aka girgina kaburbura na salihan bayi ko na waɗansu waliyai su ce ai ga kabarin annabi ma a cikin masallacin sa yake wannan duk bayanin sa insha Allah zai zo filla filla lahadi mai zuwa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mu